الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi ina roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karba mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuran mu da zinuban mu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai muna gode masa bisa ni'imar da ya mana na tsawaita rayuwarmu har muka halarci wannan rana mai albarka ranar laraba a inda muke karanta wannan littafi mai albarka a alamu sunna almanshura li itiqadi at-ta'ifati an-najiyati al-mansura na babban malamin nan hafizul hakami Allah ubangiji ya ji kanshi da rahama yau kenan shida a tara ga watan rabiul awwal na shekara ta 1436 hijiriya wanda ta yi daidai da talatin da ɗaya ga watan sha biyu na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya za mu tashi a tambaya ta ɗari ɗaya da goma sha tara insha Allah wanda take cewa kai fasifatu nashri suhufi minal kitabi hmm? za a watsowa kowa littafin aikinsa littattafan ayyuka gobe kiyama haka za a watso su yanda ake watso kuɗi haka kawai kowace takarda in ta tashi ta tashi ba inda za ta dira sai ga wanda ya aikata abin da ke cikinta ina fata an gane Allah ce wa idha suhufu nushirat wa idha suhufu nushirat idan aka watso takaddun aikin ayyukan bayin Allah za a watso su ne haka haka kowace takarda in ta tashi ba ta dira sai a hannun wanda ya aikata abin da ke cikinta ba ta misin ɗin shi duk inda yake to ya watso wannan takardun yake a cikin littafi daga alkur'ani mai girma amsa ita ce ƙalallahu ta'ala allah maɗaukakin sarki ya ce wa kulla insanin kowane mutum a gobe kiyama a filin alkiyama Allah ce alzamnahu ta'irahu eh za mu lizimta masa littafinsa ta'irahu kamar ta'irun tsuntsu kenan littafin zai rika tashi yana tashi idan aka watso su yana tashi yana tashi yana tashi ba inda zai dira sai kan wanda ya aikata abin da yake ciki za mu lizimta masa wannan littafin fi unuqihi a, a wuyansa idan ya zo zai zama kaman abin wuya ya zagaye wuyan shi yanda da ake yara yan noziri da kun ana rubuta musu wani allo na abcd ko 1 2 3 sai a dan a dan rataya musu duk inda suke na abun nan to haka za a rataya mutum littafin ayyukansa da duk abin da ya aikata wa nukhriju lahu sai mu fito masa da shi yawmal qiyamati a gobe kiyama kitaban a matsayin littafi yalqahu zai gamu da shi manshuran a buɗe haka a buɗe gashi nan an buɗa masa komai yana karantawa idan aka buɗa shi komai sai Allah ce ikra a kitabaka zo ka karanta littafinka da kanka kafa bi nafsikal yawma alayka hasiban wato kai karan kanka yau ka isa ka wa kanka hisabi ka san makomanka kai karan kanka za ka iya bawa kanka menene makoma da kanka sakamakon in ka karanta abin da kaga ka rubuta yanzu kama an zauna za a yi exam ne a makaranta a hall kana rike question paper haka tun kafin ka fara rubutun kana karanta question na ɗaya na biyu kana karanta na uku in ka ci wannan paper tun kafin ka fara zana ka sani in kuma ka faɗi jarabawan tun kafin ka zana ka sani based on menene karanta question paper sakamakon shin kayi karatu da kyau kayi revision kayi muraja'a ko ba kai ba da zaran ka rike paper na wallahi zaka iya fara bawa kanka makin ka ce kai wannan ina jin F9 wannan ina F9 ne kawai eh, wannan ma in na ce to watakila 20 ko 30% ne to Allah ya ce ka karanta littafin aikinka da kanka yau kai da karan kanka bayan ka karanta za ka iya ba wa kanka makoma tun kafin mu ce ga makoman kama in ji Allah ina fata an gane ko suratul isra'i aya ta goma sha uku zuwa ta sha hudu wa ta'ala Allah ya sake ce wa iza suhufu nushirat idan littattafan ayyukan mutane aka watso su haka da su waɗanda suka yi aikin suratu takwir ka je suratu takwir aya ta goma za ka tara iza shamsu kuwirat kenan wa qala ta'ala a wata aya Allah ce wa wuzi alkitabu ranan za a ajiye ma kowa littafinsa an bashi ya karanta da kansa fataral mujrimina sai ka ga kafirai da mushrikai da masu laifi waɗanda suka aikata zunubai mushfiqina ma fihi suna tsoron abin da ke cikin littafin tun ba su bude ba don sun san ba su aikata kirki ba kai ne ka san ba kai komai a jarabawa ba ka sani sai aka ce wani e eh, an manna fa an manna result za ka gaya ce eh zan je in gani kawai ka san dama baka aikar ka fi kowa tsoratan zuwa wajen kwana ɗaya kwana biyu da kana saɗaɗawa kana da kawai haka ce na gama gani kwa dama ka san baka aikata amma in ka san kayi making effort kayi kokari za ka gaba wanda kai ka zakuwa ka je ka ga dama kana sa kanka a test class ne to babu wanda zai kai ka zakuwa ya je ya gani amma in ka san baka aikata komai ba kana tsoro maka je jikin eh, inda aka manna wannan abin nan din akwai ni dan libya da muka yi university a madina da shi ana kiran shi kusayyu kusayyu gajere ne haka to mu abin na eh, blog dinmu na yan shari'a hawa biyar ne hawa biyar ne kuma ɗakuna da ɗakuna ga su to shi kusayyu saboda tsaban ya ci jarabawa zai duba question papers da aka yi wa 'yan shari'a na lasiya ya duba na wancan shekaran kuma kafin na lasiya din at least zai samu na shekara uku masu bin juna ya zo ya fidda amsansu duka ya haddace kuma yana da kwakwalwa sannan ya zo ya rika laɓaɓo yana ɗan hira da malaman malaman ko ya ji akwai ɗan wani ɗan bayani bayani shi ma ya zo sai ya zo ya ce mana ai tambaya za ta fi so kaza za ta fito kaza to kusayyu in ga maka kaman aljanu ne suke daga piyu he ji yana hawa ta biyar piyu ya leka daki wani ya leka daki wani in ya konkasa ya ganka wajen karfe biyun dare kana karatu ya ce ka wahalar da kanka likitoci suna advising in mutum ya ji bacci ya yi kaman ka ce masa kana jin bacci ne yana zuwa yana spine ya ga saura ana bacci ne ko ba a yi ana bacci ne ko ba a yi to akwai titi a tsakiyar university din daga main gate haka ya kai daga nan zuwa kasu titi tsakiya daga main gate din to nan hostel nan sai ga titi a tsakiya to zaka ga ɗalibai suna bin titin daga farkon shi har ƙarshen shi ko yana karar a dama akwai wuta haka ana karatu kaza kaza ana tafiya a titin sai an kure a je a dawo kuma ana hadda sai an kure a je a dawo sai ku sai ya tare ka ce ka huta huta <laughs> ka huta ya ga dai kawai kowa ya bacci ban da shi saboda ya zo na ɗayan nan yawa to kusayyu idan aka ce jibi ko gobe za a fidda jaraba ko yau na tabbatar muku wata yar darduma mai faɗi yake sama hayya shimfida a can kusa da notice board din wallahi wallahi domin suna mannawa ne wani sa'i da dare su hukumar makaranta sai dai ku waye gari kawai ku ganshi to ku sai zai shimfida darduma a can da ya zo kawai wajen 'yan first class kawai zai fara duba sunan shi idan bai gani ba sai ya koma ya ce wannan laisa ma'akul menene zan ce impossible ya ce bai duba da kyau bane washe gari ina ji a rana ɗaya zai da ya duba ya duba zai taɓa duba yan second class ko yan first class first class zai duba sau bakwai ba sunan shi eh sai a zo second class ya gama babu Allah sai third class ga maka yadda daddawa ya ce kai ba shi bane ko an yi kuskure sunan haka kusa haddan daban fahimtan daban Allah da ikon shi yadda mutum ya haddace abu in series da, tambayan an yi zigza haka sai duk yadda sai ya rusa sai ya rusa masa shi yadda ya kwankwaɗe shi a littafin haka yake so a tambaya so da an yi ɗan zigza haka ta rikitar da shi duk ya su rushe to ai abinda nake ga maka ba zai sake taka wannan wajen ba idan ya tabbatar sunan shi yana nan ya bar zuwa wannan wajen kenan kusai to wai in nuna maka mutum idan ya san yayi kokari yayi kokari da yana zakwa ya duba sunan shi a sama in kuma ka san baka yi ba amanna shi yayi sati ma wani ba zai zo wajen ba don ya sani kai ce in ka je da Allah ka dan duba mu wani ma bai so ma a duba masa to haka zaka to haka nan ma littafin gobe kiyama idan aka jefa mutum zaka ga masu aikin alheri sun zaku su gani wanda kuma ya san bai tabuka komai ba to zaka ga ba mushfiki na yana tsoro ma abin da ke ciki kawai fataral za zaka ga masu laifi kafirai mushirikai munafukai da masu yawan saba Allah mushfikina suna tsuron abin da ke ciki saboda sun san me ba su taɓa ko komai ba mushfikina min ma fihi wa yaquluna suna buɗewan suna gani sai ka ji su ce ya wailatana ya kaitona wayyo Allah na ina fata an gane saboda zai ga karamin abin da ya aikata a kaza da bai ɗauka komai bane gashi na ya afiyare kai mali hazal kitab wani irin littafi ne wannan la yughadiru sagiratan karamin abu ma baya boye shi wala kabiratan balle babba illa ahsaha sai ya kididdigo shi wani irin littafi ne wannan Allah ce wa wajadu ma amilu haziran. kowa zai samu abin da ya aikata a halarce a rubuce kuma wala yazlimu rabbuka ahadan ubangijinka baya zaluntan kowa abinda kai shi za ka tara Allah baya zalunta ka baka yi ba a ce a rubuta maka ko kuma kayi ya ce a share kar a baka Allah baya zalunta ku je suratul kafi aya ta 49 wa qala ta'ala Allah ya sake cewa wa amma man fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi duk wanda aka mika masa littafin aikinsa da hannun daman shi fayaqulu in ya karanta saboda murna kawai da doki sai rika ce ha umqra'u kitabiya ku zo ku karanta littafina ku zo ku gani ina jama'a ku zo ku ga abinda yake rubuce a littafina amin ya rabbal alamin suratul haqati amma idan kafiri ne in aka bashi da hannu haka ce ya laitani lam'uta ina ma ba a bani wannan littafin ba ila qawlihi har izuwa ga al-khati'un suratul haka ayata talatin da bakwai wafi fi ayatil inshiqaq idan ka je ayan nan ta idza sama'un shakkat Allah ce wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi duk wanda aka bashi littafin shi da hannun daman shi fa yaqulu ha umqra'u kitabi zai munda yace wa amma man utiya kitabahu wara a zahrihi yaqulu ya laitani fasaufa a eh, wancan fasaufa yuhasabu hisaban yasiran wannan kuma fasaufa yuhasabu fasaufa yad'u tuburan wa yasla sa'iran za a bashi littafin shi wara a zaharihi ta bayan bayan shi Guduba ta bayan bayan shi malamai suka ce za a kama hannun hagun a daki kirjin shi da shi sai ya huda kirjin hannun ya fito ta nan sai a ja hannu ya fito ta baya haka ya fito a haka ta nan bayan shi haka bayan an huda hannun daga nan an murɗa shi an ja hannun ya fita da baya baya sai a bashi littafi haka sai a kama kan shi haka a murɗa kakakakaka haka sai fuskanta ta kalli can ta karanta littafi a ta can bayan baya shine wa amma man utiya kitabahu wara'a zahari ta bayan bayansa kenan haka ba mutuwa ai ba mutuwa mutum aka masa irin wannan huje aka fidda an yi mutuwa amma can an gama mutuwa dai har an yi tashin kiyama an gama mutuwa ina fa a haka zai karanta littafin nashi fa ya yadullu wannan kun ga ana kawo abun picture daban-daban daban-daban yadda za a bada wani sai a ce an watso su wani sai za a ce a ajiye ka zo ka dauka wani sai a ce za ka ci za a rataya maka littafin gashi nan komai a gaban ka kamar yadda ake rataya ma yara da wani dan allo karami haka in suna primary ko nursery 1 to 10 ko suna ta karanta su huni haka to fa ya yadullu wannan yana nuna mana ala anna man yu'ta kitabahu cewa duk wanda ake bashi littafin shi ko wanda aka bashi littafin shi bi yaminihi ta hannun daman shi yu'tahu min amamihi shi wanda za a bashi ta hannun dama ya karba za a bashi ta gaba ne ya karanta shi a haka wa man yu'ta kitabahu bi shimalihi wanda kuma za a bashi littafin shi ta hannun da hannun hagun shi yu'tahu min wara'i zaharihi ta bayan bayan sa za a bashi wal iyazu billahi muna neman tsari da Allah azza wa jalla mai girma da buwa ya tsare mu ina fata an gane ko haka za a bada littafi tambaya ta gama dalilu zalika mina sunna muna so mu ji bayanin nan kuma daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bakin manzon Allah Allah ya ce fihi hadith akwai hadisai kwarai da gaske da suka yi bayani yadda za a ba mutum littafinsa gobe kiyama ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ha daga cikin hadisan masu yawa kaɗan daga cikinsu qauluhu sallallahu alaihi wasallama faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu'min min rabbihi ko za a matso da mumini dab da ubangijinsa mahaliccinsa hatta ya ba alaihi kanafahu sai Allah maɗaukakin sarki ya sa wani ɗan shamaki wata ɗan sutura wani ɗan labule tsakanin shi da wannan bawa. fa yuqarriruhu bi dhunubihi ya tabbatar da wannan bawan ya tabbatar masa da zunubansa ya ce ta'rifu zamba kaza wani kana tuna zunubi kaza da ka taɓa yi a gu kaza ya qulu a'arif na sani ya Allah na san nayi ya qulu Allah ya sake ce masa ya qulu ya ce rabbi a'arifu marratain ya sake ce ya Allah na sani na tabbatar na sani na aikata fa yaqulu Allah ya rika lissafo masa zunubai ka taba sani kai kaza kai kaza kai kaza ya ce tabbas na ya Allah tsakanin shi da Allah zai zai kira bawan ne ya nesan tashi daga mutane da suke cincirin a filin alkiyama yazo ka san kai kaza ka san ran kaza kai kaza ka san ran kaza kai kaza yace tabbas na aikata ya Allah na aikata ya Allah ya tabbatar ya yi confessing so biyu ya maimaita fa ya kulu sai Allah ce masa satartu hafi duniya ka san na rufa maka asiri a duniya ba a kama ka ba wanda ya ganka ba abin in zunubin fa tsakaninka da Allah ne direct in tsakaninka da mutane Allah ba zai shiga ba to na rufa maka ban tona ka ba ban tona asirin ka ba ban fallasa ka ba a duniya wa aghfiru halakal yawma nan ma a lahira na rufe komai na suturta maka summa tutwa sahifatu hasanatihi sannan a nan naɗa littafin ayyukansa a bashi ce ka aljanna wa ammal na amma waɗansu kuwa awil kuffaru ko kafirai fayunada alaihim ala ru'usil ashad su kuma za a kira sunansu ne a cikin jama'a tsirara a bayyane publicly a nan filin babu wani sakayawa a ce ha'ula wannan waɗannan ku kalle su kun gansu eh su ne alladina kazabu ala rabbihim waɗannan su ne wanda suka ƙaryata suka yi ƙarya ga ubangijinsu suka yi rejectin din abin suka yi rejectin din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani da duk wata shari'a haula a fallasa yawma tublas sarairu ranar tona asiri wannan su ne kafirai wannan su ne suka yi kaza wannan su ne suka yaƙi manzona wannan suka ƙirƙir ƙarya suka danganta mu a faɗe su a fallasa su wancan ko mumini sai a ja shi gefe a ɗan suturta a kaɗaita da shi a ce masa ka san kayi kaza kayi kaza eh na fallasa ka a'a na tona asirin ka a duniya a duniya a'a to yau ma na rufa maka asiri je ka aljanna amma kafirai kuma su kuma ƙarara za a tona asirin su ana kallon su ku je suratu hud aya ta nawa aya ta goma sha takwas wa qalat aishatu na na aisha Allah uban yadda da ita Ta ce, qultu sai na ce ya rasulullahi ya manzan Allah shin a filin tashin kiyaman nan hal yazkurul habiba habibahu yawmal qiyama shin masoyi na tunawa da masoyinsa kuwa a gobe kiyama Kala sai manzon Allah sallallahu ya aishatu ya aisha amma inda salasin fala a wurare uku ba mai tuna masoyin shi a wajensu amma inda mizan wajen mizani ma'auni yayin da ake auna ayyukan mutum ake weyin ɗin ayyukan bayi hatta ya skula o ya huffa lokacin da mizani mutum zai yi nauyaya da ayyukan alkhairi ko ya yi sako-sako don ayyukan sharri fala a wannan wajen wajen auna ayyukan bayi ba masoyin da yake tuna masoyinsa wa ka fi so a duniyanka ina jin mahaifa watakila ko ya'ya sai mahaifa watakila mata ko wane ne ko wani aboki al'akhila'u yauma izin babu ya ce in dai wajen ayyuka ne auna aiki ba mai tuna wani Eh, me yasa ba a tuna wani anan in ka tuna wani masoyinka zai iya zo ya ce wane ayyuka na sun dan yi sako-sako ko za a dan bani wani abu dan daga ina fata an gane ko kamar yadda ake auna eh, abun nan jakunkuna luggage idan za a yi tafiya kasan waje in ku zo ku group ko abokanai ne na wani ya rage kilo kaza zai ce da Allah dora nawa a naka ya cikita a naka ko ba haka ba ka yi favorin nashi to nan ba mai tuna wani ya je kawai ka je kar ya matso ka kar ka matso shi don ba mai bukata ya ga an rage masa daidai da kwayan zarra na aikin alkhairi da suna wai an ba da wani Allah ma ba zai ma bari ba yace wuri na biyu wa amma inda ta tsayuril kitab kutubi lokacin da ake jefa mutum kayan littattafan ayyukansa ake ba su littafin aiki rekod na aiki mutum ba mai tuna wani anan kowa abin da aikata ne kawai shi ya dame shi wa imma yu'ta bi yaminihi imma yu'ta bi shimalihi fala ko a bashi ta dama ko a bashi ta hagu ba mai tuna wani haka na wahina ya khuruju unuqun minan nari yayin da za a fanshi waɗansu a fidda su daga wuta irin waɗanda ake cetonsu daga baya ɗin nan a fidda su daga wuta ai ana ana fidda kai baka cewa da Allah ina ina suwa ne kai da ya ka tsere ina fata an gane ya ka tsere ka tsere da haka ce ina wane da Allah a taimaka ma wane kai ka samu an tsamo ka ai shikenan Allah ubangiji rufa mana asiri to waɗannan wuraren ba mai tuna wani amma idan aka shiga aljanna ana tuna ana tuna mutu ya tuna abokin shi ce kai wani ai Allah saka maka da alheri eh da kana matsa mun kana mun nasiha kace ce mu je masallaci kai ta tada ne muna rigima mu je dai a hakan Allah saka maka gashi eh ai da akwai wani kaza kaza matsiyacin kafiri matsiyacin kaza kaza da da yake so ya badda ni ya mun umbi shi mu yi kaza mu yi kaza ci Allah Allah to ina yake oho ke mu duba ko wutan jahannama za mu gan shi sai su roƙi Allah kai sai a kwaye musu jahannama hey su gan shi gashi na a can tsakiyar jahannama kira shi kai wane bolus bolus peter ko menene kai ne ya yace Allah dine maka da na biye maka da muna tare eh shine wanada ashabun nari ashabul janna sai yan wutan su ce don Allah don Allah wane an afidu alaina min alma'i ku dan zubo mana da ruwa kaɗan daga na aljanna saboda yan aljanna suna sama suna hango su a ƙasa wanada ashabun nari ashabal janna an afidu alaina min alma'i aw mimma razaqakumullah ku dan jeho mana wani abu mana na ruwa na sanyi mu sha ko wani abu da Allah azurta ku na aljanna ku turo mana wani abu fi inna Allah harramahuma alal kafirin shi Allah ya haramta ma kafiri cin abin aljanna haihata haihata to yace da na biye maka da yanzu muna tare kaza kaza kaza ina fata an gane Allah ubangi ya rufa mana asiri to haka zaka gani a sai alhadisu bi tuli hadisi yana da tsawo amma waɗannan wurare shine aka kawo kawai in somari ba mai tuna wani anan sai mu je eh, tambaya ta ɗari da da ashirin ɗaya, ta ce ma dalilul mizani ina dalili da hujja da take tabbatar mana akwai skeli na auna ayyukan mutane gobe kiyama minal kitabi sannan wa kaifa sifatuhu ya sifan auna ayyukan yanzu sallah na yi za a auna sallata shin sallan abu ne abstract wanda ba a gani to shin sallan za a mai da wata wani za a mai da ita wani abu ne wanda yake kaman jiki ko waɗansu kaya ne a ɗora shi akan mizani yanda za a ɗora yanzu nasiha na yi da na wa'azi aka ce za a auna za a rubuta mun me lada to shin maganganu na alkhairi subhanallah walhamdulillah astaghfirullah da na kai idan aka tara su za a auna su ai magana ba wani abu bane da za a ganshi a tare to ya za a a auna ta ya za a auna ta karatun ƙur'ani na yi aka tara ladan to ladan za a mai da shi wani abu ne sandararren abu kaman gini ko kaman jikin wani abu haka wanda za a ɗora a ga nauyin shi koya ne ina fata an gane ko musa in za ka shiga jirgi ai kaya za a auna yawa jakanka da kayanka watakila wani ya ɗebo menene e, citta zai kai sudan wani ya ɗebo kaza mun san lodi ne wannan kaza auna shi a ce wannan menene wannan doya ne wannan menene wannan zuma ne wannan menene kaya kaza ne zan kai su na kasuwanci ko na wani abu to amma salloli da menene shin idan za a auna su ya za a za a mai da su wani abu ne kaman jikin wani abu ko wani abu property ko wani abu mai nauyi haka sai a rika dora a ce ku dago sallah a dora ta ko ya za a mai da abun muna son mun san dai ya ma'aunin yake daga littafin Allah cewa akwai ma'aunin akwai tabbas akwai hujja sannan wa kaifa sifatul wazni ya sifan shi eh, yanda ake auna abun din yake qala allah ta'ala allah madaukakin sarki yace wa nada'ul mawazina ni allah zan ajiye mizani skeli alqista nan adalci Liyaumin qiyamati don ranar tashin ƙiyama. Allah ce fala tuzlamu nafsun shay'an ni na waskelin baya zalintan wani rai da wani abu wa in kana mithqala habbatin min khardalin koda abinda ya mutum ya aikata na alkhairi ko na sharri daidai da ƙwayan zarra a taina biha zai a fiyarin zai bayyana a skelinmu in ji Allah wa kafa bina hasibin Allah ya ce mu iya hisabi ya kare a wajenmu in ji Allah iya hisabi da bin diddigi da ba da account na abinda mutum yayi. Allah ya ce mun kure idan an zo wajen mu an kure kawai in ji Allah suratul anbiya'i ka je arba'in da bakwai ka duba ƙarin bayanin ayar wa qala ta'ala Allah ya sake cewa a cikin suratul arafi aya ta 8 yace wal waznu yawma idhin ma'aunin mu da skelin mu na a ranar tashin kiyama alhaqqu skeli ne na gaskiya ba a tamfarin da shi faman sakulat mawazinuhu duk wanda ma'aunin shi skelin shi ya nauyaya da ayyukan alkhairi to fa'ula'ika humul muflihun waɗannan su ne masu rabauta wa man khaffat mawazinuhu wanda kuma ma'aunin shi ya yi sako-sako da ayyukan alkhairi ba su yi nauyi ba fa'ula'ikan alladhina khasiru anfusahum waɗannan su suka yi asarar rayukansu asarar rayuwansu a nan duniya fi jahannama khaliduna kawai za su dawwama ne a wutan jahannama suratul mu'minun aya ta ɗari da uku to na bayana bima kanu bi ayatina yazlimun ko saboda sun zalunci kansu game da ayoyinmu sun ki su imani da ayoyinmu sun ki su bi wa qala ta'ala fil kafirina ko Allah kuma game da kafirai sai ce shi kafiri in ya je kiyama fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna su ma ba a auna komai nasu a mizani in ka mizani da ma'aunin ayyuka an auna shi saboda musulmai ne mumune da suka ce sun imani da Allah shine za a auna a gawa wani aikin alkhairi da na sharri wanne ne ya rinja amma shi kafiri automatically me ya je da shi kiyamar na alheri babu babu ba abin da ya je da shi Allah ce waɗannan ba bata lokaci a kansu ba ma wani mizani da za a kai su wai za a auna ayyukansu su automatically suna mutuwa kawai sai ana tashin kiyama jahannama ne kawai saboda Allah ya ce ba yi imanin ba wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura tun anan duk wani aikin alheri da suke yi rugurguza su muke mu mai da shi kaman kura a fashakarwa so in suka tashi su automatically kawai ba wani abu da za wanda za auna ayyukansa ni da kai da muka amsa eh mun yi imani da Allah kuma za mu bauta masa kuma muna bautan sai a zo a auna ina yan kurakuran ina abin nan din alkhairi sai a auna a ga wanne ne yafi yawa Allah bisa rahamarsa da luɗufinsa idan aka auna ayyukan alkhairinsa aka ga 100 ne na sharrin kuma 99 ne da nawa na alkhairi ya rinjayi wancan da ɗaya aljanna zaka amma mu anan idan zamu mu yi mutum ayyuka zamu hukunta mutum zamu masa abin nan idan mutum muka taɓa sani yana da alkhairi mai ɗimbin yawa kashi casa'in randa ya kuskure goma kawai sai mu ɗauki goman nan sai mu lullube alherin nan sai a riƙa zagin shi ana la'antan shi ana kyaman shi kamar bai taɓa aikata alheri ba duba adalci irin Allah shi kuma ɗaya ne kawai ya tsere da shi sai a sanya shi aljanna to me yasa mutumin da muka san yana da ɗimbin alheri a baya da shi aka yi kaza shi yayi kaza shi yayi kaza amma yau har kashi casa'in sai aka kirga ɗaya biyu uku 4 biyar shida bakwai takwas tara goma su ne laifuffukansa wani ya aikata kaza ɗaya eh, wani ya aikata ai wani ya kaza goman nan kawai gaba ɗaya sai mu rufe ido mu kurmance mu ce mu yi kondemin din mutumin nan mu nuna ba ruwanmu da shi ba ruwanmu da magana da shi ba ruwanmu da harka da shi ba ruwanmu da komai kawai mu rufe ido mu ce mun raba abin nan da shi me yasa ba mu adalci me yasa 90% na ayyukan shi din ba za su na alheri ba zai rufe wannan goman da yi ba mu rika ganin shi da mutunci amma saboda tsaban rashin adalcin dan adam goman nan ma malam sai su rufe wancan alheri ko ba haka ba haka za ka tarar Allah ubangiji ya rufa mana asiri a ah, wa ghairu zalika ko min al ma dalilu zalika wa sifatu min sunna muna son mu san dalilin da zai tabbatar mana da cewa akwai ma'auni skeli da za a auna ayyukan mutane ko muna son mu sanya skelin yake daga sunnan manzon Allah sallallahu kaga ayoyi sun ce dai za a ajiye Allah ce za mu ajiye ma'aunin kaga abu ne wanda yake physical yana nan kenan kuma har kwayan atom abinda yake daidai da kwayan zarra zai bayyana ina fata an gane zai bayyana to ayyukan za a auna su Allahu tabaraka ta'ala kun ga misali manzo Allah a wani aka ce waɗansu mana suka ce za a mai da ayyukan ne tamkar wani jikin abu haka a ɗora ana a ɗauka ana ajiyewa waɗansu malamai suka ce Allah kai yana da iko kai mu bar wa Allah sani yadda zai auna su waɗansu malamai suka ce yanzu misali a kabari banzo Allah sassana ya yi bayani idan mumini aka ta da shi aka masa tambayoyin kabari ya amsa za a buɗaɗa kabarinsa zira'i nawa saba'in saba'in sannan a haskaka masa sannan ya hangi wani mutum yana zuwa masa ko mai kyakkyawan yanayi mutum mai irin wanda kake zaƙuwa ka gan shi. ka ƙosa mai ya iso kamar mutumin da ya tafiyan da ka daɗe ba ka ganshi ba mai ƙanshi yana sheƙi yana ƙanshi yana annuri ka zaƙu ya zo yadda ya zo wajen ka ce kai wane wannan fuskan ka fuska ce mai albishir da alkhairi wane ne kai ya ce ni ne ayyukanka na alheri ko ba haka ba a hadisin ni ne sallolinka ni ne kazanka Allah ya mai da ni mutum ya turo ni in rika zama da kai muna hira yana dan ɗebe maka kewa kuna dan taɗi kuna taɗi har kiyaman ta zo sai kaga ga wannan dan hiran kamar na dan awa ɗaya za a yi shi kawai ka ga an hura kiyamar kowa ya fita idan kuma ba na alkhairi bane mutumin gawar wanda ta aikata sharri to za ta ga wani mutum mai wari da ɗoyi ma malam mai mummunan kamanni wanda baka fata ka daga ido so biyu ka kalle shi ya doso ka ya taso maka ka ce wannan fa kana haka kana ce a'a ni ne ayyukanka ai da ka. da aika ka ta duniya ai kai ka kirkire ni ai ka kauda ido kuma ka yi ina to ya zo wajen kama malam to shine zai rika gana wa mutum Allah rufa mana asiri da bala'i da musiba da menene har ran da za a yi tashin kiyama to kaga a nan hadisin ai ya nuna ayyukan alkhairin ka an mai da su me mutum to shi yasa waɗansu malamai suke cewa wata ila ma a wajen ma'aunin duka za a yi converting din ayyukan alkhairin ka zuwa ga wani abu dai mai nauyi wanda za a ɗaga a sashi a skeli Allahu tabaraka ta'ala a'lam mu bar wa Allah sani ina fata an gane ko za a dai auna ina fata an gane ko ai yanzu misali kana cewa amma na auna hankali na auna hankalin wani na ga yana da hankali ya na ga yana natsuwa na auna hankalin shi saboda haka ni wannan nake so a turo mu ya aka ka auna hankalin har ka san ka auna hankalin wani da wani ka san wani shi yafi ya kai aka auna din ina fata an gane to kaga amma wannan abu ma'aunin physical ne Allah ce za a ka a auna lahu alam sami ina dai wa ana na na salloli eh wanda manzo Allah sallallahu alaihi al'umma za su tashi mumunai da haske a gabobinsu da suke yawaita wanke su a alwala kaga shi ma sun yi haske din a gobe kiyama ga hasken na yana tafiya to Allahu alam dai mun yi imani za a auna Allah sa dai a auna namu musu yawa e Allah lullube Allah lullube masu yawan wanda ba su da kyau yawa kawai nan muka makale wallahi inda annabi ya ce aljannan nan dai dan effort ɗinka Allah zai gani ya sanya ka a ciki na fata to in kaɗan lallaba kiyamun layl ɗin da safe kafin rana ta faɗi kayi da wannan kayi da wancan duka sun tafi a nan a zo a yi wani hoɓɓasa da dare da safe an kalli nan an kalli can an ji music sun tafi haka ɗin ana dagewa ana yi iska na ɗaukar su da rana a dage ka tara ka tara da dare kura da rana da wata guguwa ta kaɗar da su a hakan Allah ya ga ɗan effort ɗin da ake da ɗan ƙoƙarin da ana kokari a tsare ido a tsare harce to da wani abun da muke na nafila yana dan zama mana amma yau idan mutu ya tashi kazafi ma wani zagi a shar kaza kaza kaza kaza tsakanin shi da iyalin shi tsakanin shi da ƴaƴan shi tsakanin shi da abun na ya waftari haƙƙin wannan ya ɗaibi na wannan ya ɗaibi na wannan ya tsare wani abu a ofis haƙƙin mutane ya rike ya yi kaza ya yi kaza kaza ka tarar ka duba ina jin yan tanka yau ne ko suka yi faɗa ko akan zaɓe fatin shehu eh, eh, tuge gambo tuge Allah Ubangiji ya shirye shi shirye shi da iyalin shi tana karatu a nan ta da shehu intelligent nuhu kai ah, kar a kai ne gun shehu jayin <laughs> to kan zaɓe wa zai zama shugaba jama'a mutum tara aka kashi tara ko sama da haka na? sha biyu a rifana rifana tsakanin masu goyon bayan wannan da masu goyon baya wannan wannan sai ya da wancan ma sai ya da wannan ma sai ya jiya aka dan tada rigimar furur aka je gaban gwamna to ku yan union mai ba za ku cire su ku dinginar da su ku zaɓi wani me matsala ba za ku yi haka ba eh? kuma yace musu wallahi aka zagi wani ko aka kisa ba ruwa na da zan damke ku wallahi zan kama ku ku je yau aka je din jefa da yan makamai aka jefa akan za a yi din kudin suka ce aje aka je din kuma yau din da aka zo din sai da aka kashe mutum wajen goma sha biyu duka musulmai ne mai annabi ya ce izaltakal musulmani bi saifaihima idan musulmi ya fuskanci dan uwanshi musulmi da makami falkatilu wal maktulu finnar annabi ya ce wanda ya kisan da wanda aka kashe duk suna wuta wanda ya kisa da wanda aka kashe suna wuta sai man sahabai suka yi mamaki ya rasulullah ya kamata mu abinda muka sani wanda aka ya kisan ne ya kamata ya je wuta to wanda aka kashe fa ya ce shi ma ai da yana da niyya ya kashe wancan da ya samu both parties suna wuta akan me wani shi zai zamo shugaba ne shi zai zama akan namai ina jin wani ce gwamna ya ce musu da ba da kun san da, ba don wani kazaman kuɗi na cuwa-cuwa da kuke samu da kuka sani da ba ku fito na na fito don aiki sa don ku samu duk inda kaga ga haka akwai wata duniya da za ta samu a waje duniya da za ta samu a waje ni ne shugaban yan tanka shi kenan fa jama'a a kashe ran mumini har goma sha biyu to waye ci ne ma musulmai fa mumunai Allah ubangiji ya rufa mana asiri manzo Allah salsala ce duk musulmi ya yi ƙoƙari ya je wa Allah lahira ba jinin wani a wuyan shi in ka je wa Allah plain ba jinin wani manzo Allah ya ce wallahi komai naka da sauki amma in mutum ya je da jinin wani jinin wani wanda aka ba da haƙƙi ba misali ba da haƙƙi ba kamar jinin waye da haƙƙi kamar aka ce a jefe ne aka jefe shi ya mutu ko ko aka ce wane shari'a ta cancanta ta yanke masa hukuncin kisa aka kashe shi bisa shari'a ya kashe wani ne duk irin waɗannan su ne an kashe su da haƙƙin shari'a amma haka kawai don abin dole mutum fa bai tunani ya samu mukamin yau gobe jibi cikin matuwa ɗaya ya mutu cikin an gama ma Allah rufa mana asiri kuna tuna wani, ina jin dan sokoto ne ko dan ina ne ya ci sanato wancan shekaran na? ina ji yana murna fa ya fito wanka yana murna kawai an sanar ya ci kawai nan ya mutu ina ji ya faru ai eh bai ma je din ba na? a abanda na jirgi wannan abin ya faru overwhelming ni irin murnan nan ne kawai ya mutu Allahu a'ala Allah ji kanshi ya gafarta masa kyautata makwancinsa ya haskaka masa amma Allah ne ya san mutum na aka bige don a samu wannan Allah ne ya san watakila saboda ina magana ne akan majority eh, yayin da yan siyasa mu suke Allah ne ya san bokaye nawa ne ya je wajen su a wannan dan damini din aka sai da imani Allah ne ya sani ba ce yayi ba amma saboda yawanci zaka samu kwa da wanda yake masa binne binne da menene Allah ubangi ya rufa mana asiri a daimini kana zaune lafiya da Allah dab da mutum mutum ya rintimo wani abin da zai zama to masa tarnakin da ba zai iya warware shi ba da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fihi ahadithun mala yace akwai hadisai masu dimbewa da suka yi bayani mizani da ma'auni da skeli na auna ayyukan mutum min ha daga su akwai hadithul bitaqa hadisin da ya yi bayanin wani ɗan kati haka kati ƙarami ne allahu alam ban taɓa ganin shi ba amma kati dai idan aka ce bitaka ɗan kati mu sai mu auna da irin namu katin kuma yana ɗauke da la ilaha illallahu katin allati fiha ni ko katin da aka rubuta shahada guda biyu la ilaha illallahu sai muhammadun rasulullah shine a rubuci a wannan katin wa annaha tarjihu bi tis'ina sijillan min as-sayyi'ati kullu sijillin minha maddul basar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace littafin ayyukan mutum za a ka masa record na ayyukansa da ta'asar da yayi tai a duniya wato folda folda folda kowanne idan aka warware shi iya hangen idansa iya hangen idansa tsawon wannan takardan kawai dukkan ta kawai zunubai ne to iri waɗannan ɗin har casa'in za a kawo wa mutum iri waɗannan folders folders ɗin har casa'in idan ɗaya kawai idan aka warware iya hangen mutum zunubai ne kawai da barna babu alheri a ajiye a warware daya haka haka har casa'in shine bitis'ina sijillan dukkansu mina sayyi'ati na muna na ayyuka kullu sijillin kowane takarda folda idan aka warware shi maddal basar iya hangen ido sallace ce to ya ka gani ya ce Allah aina halaka wuta za ne sai Allah ce to akwai dai wani dan kati haka dan kati naka da yake wajenmu sai Allah ya nuna masa dan katin karami haka an rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullah Allah ya ce to yanzu za mu nannade waɗannan folders na eh, abun na har 99 din nan za mu auna su da wannan katin za mu sa wannan a scale musa wannan katin ya ce ka Allah <laughs> Allahu akbar Allah wannan wannan katin ina zai matso waɗannan abutum ina wannan katin zai ce Allah ce a ah, bari dai a gwada sai a sa la ilaha illal katin anan a dura waɗannan anan gaba daya sai kaga wannan kawai ya yarin jaye su ya ɗaga wato mutumin da zuciyar shi bai taɓa shirka da Allah ba yana da ya kurakuran amma bai taba shirka ba shi yasa wani hadisi manzo Allah ya ce Allah ya ya bani adama yabna adama ko ya kai dan adam ta ni bi qurabil ardi khatayan da za ka mutu ka zo ka gamu da ni a gobe kiyama cikin duniya cikin daga nan duniya tana cike har sama da zunubai daga ƙasa har sama sun malakita ne sai ka gamu da ni la tushrik bi shay'an baka hada ni da kowa ba baka taba shirka a zuciyanka ba la'ataituka bi qurabiha maghfiratan ni kuma zan zo maka da cikin duniyan nan har samanta da gafara to irin wannan ne sai a ce to la ilaha illallah muhammadur rasulullah da ka rayu a kanta kana mai imani da ita duk da cewa an yi zunubai wannan yarin jaje ka aljanna ina fata an gane ko wannan shine Allah ubangi ya rufa mana asiri wa minha daga cikin hadisan qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ibn mas'ud radiyallahu anhu wato abdullahi dan mas'ud mutum ne gajere siriri in yana tafiya wani sa'i in iska tana kada zaka ga yana dan haka haka haka yana yana dawowa kafansa kanana ana haka haka Allah ya Abdullahi bin Mas'ud da muke ji din masu karamin ruwa kuma ma ne haka to wata rana yana hawan bishiyan dabino yana hawan bishiyan dabino sahabai suna tsaye yanda suka ga 'yan kafafuwan shi haka yanda yake dan taka yana hawa din da iska ya kada suka ga ƙaurinsa da kafafuwan haka sai suka yi dariya <laughs> suka yi irin wannan dariya sai manzo Allah ce a ta'ajabuna kuna dariya ko kuna mamakin dikkata ta saƙai hisirantan sa da ƙananan ƙafansa ko ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse muku da allan da raina ke hannunsa in ji annabi sassallan lahuma fil mizani min uhud nauyin waɗannan 'yan ƙwaurinsa da kuke gani da 'yan ƙafafuwansu idan aka sasu a mizani sun fi dutsen uhudu nauyi sun fi dutsen uhudu nauyi ina fata an gane ko wa qala sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace innahu la yu'ta bir rajuli a gobe kiyama za a zo da wani mutum al'azumi ƙatoto rabcece asamini luti mai mai irin masu ƙiban nan yau malkiyamati a gobe kiyama amma da an ɗora shi a mizani la ya zinu inda Allahi janaha ba'udatin nauyin shi gaba ɗaya ba zai waye ɗin fika-fikin sauro ba fanko ne kawai ba imani ba ayyukan alheri imani da ibada shi ke ƙara mutum nauyi nesantan Allah da saba wa Allah shine ke mai da mutum ka ganshi shi ina irin abun nan da ake lullube plasma tv wani fari haka idan za a sayo electronics a lullube da shi in ka gan shi kato haka yaro zai dauke shi ko gashi na ido dai me kato to irin shi zaka tarar da wani ba nauyi ba nauyi irin shi zaka tarar sai wa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce iqra'u ku karanta ku gani fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazan wato ana buga misali kafiri komin girman shi da za a auna shi saboda rashin imani nan da yake bai kai fuka fikin sauro ma a wa ghairu zalika min al ahadith a wani hadisi ma manzo Allah da ba aka anan ba yace akwai ranar da za a sa miliyan ɗaya na wani a mizani ko a sa naira ɗarin wani a mizani kaga naira ɗarin wani ya yarin jaye miliyan ɗaya miliyan ɗaya ya ba da shi don riya don menene don a gani don abin nan wannan kuma ya ba da shi with sincerity tsakanin shi da Allah abin da kai don Allah wanda ba a yi don Allah ba komai yawan shi wannan ɗin haika gana wanda aka yi don Allah yarin jayi wancan ta takaice duk in muka bi waɗannan hadisan za mu ji kaman ayyukan da ana mai da su wani abu ne wanda yake kaman menene kaman jiki ko yawa to watakila haka ake mai da su ɗin haka ake mai da su kun ga kafan abdullahi bin mas'ud kafa ce ta masu imani masu tsayawa su yi sallah wanda su yi jihadi masu kaza kaza imani shi ke kara mutum nauyi ba wai girman jikinka ba ba girman jikin mutum bane. ina fata an gane to insha Allah a nan dakata da fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana albarka idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu gobe zamu je ji yadda siraɗi yake daga alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ji siraɗi ɗin na akan rafi ake shimfiɗa shi ko ya ne gada ce ta karfe ko ta katako duka za mu ji Allah bin ya mana muwafaka amin ya rabbal alamin na'im hamima rabi